Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA a Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu da kuma Nazir Ahmed Hausawa daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Laraba 8 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Nazir da kanun labarai. wani kwamiti mai dauke da alkalai uku a kotun daukaka kara ta amurka da ke shiya ta tara na shirin yanke hukunci kan koya amince da hukuncin da wata karamar kotu ta bayar na jingine umarnin shugaba donald trump na hana shigar 'yan wasu kasashe bakwai cikin kasar ko kuma yi watsi da hukuncin cikin tsatsauran matakan tsaro 'yan majalisar dokoki a somalia suna gudanar da zaben shugaban kasa kasar da ta jima tana fama da rikici tsakanin labaran kenan kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha ta najeriya ta janya yajin aikin gargadi da ta shiga kwanaki bakwai da suka shige bisa dalilan cewa muna shiga yajin aiki a wannan ranar a cikin gaggawa president a ƙasar kamaru kuma hukumomi sun bayyana dalilan cunkoson da ake fuskanta a gidajen yarin ƙasar da akwai 'yan tawaye da yawa da suke shigowa nan ana kama su kuma ana makara a gidan fursunan Muna kuma da rahoto kan yunkurin sabuwar gwamnatin kasar Ghana na yaƙi da cin hanci da rashawa. Ladan Ibrahim a yawa zai shigo da shirin himma ba ta ga rago shirin da ke ƙarin haske kan rayuwar 'yan ƙasashen Afirka a nan Amurka. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Wani kwamiti mai dauke da alkalai uku a kotun daukaka kara ta Amurka da ke shiya ta tara na shirin yanke hukunci kan ko ya amince da hukuncin da wata karamar kotu ta bayar na jingine umarnin shugaba Donald Trump na hana shigar 'yan wasu kasashe bakwai cikin kasar ko kuma yi watsi da hukuncin. A cikin mambobin kwamitin alkalan akwai ɗaya mai sassaucin ra'ayin mazan jiya da tsohon shugaban Republican ya naɗa a baya. da kuma mambobi biyu masu sassaucin ra'ayi da tsofaffin shugabannin jam'iyyar democrat suka nada a baya a ɗaya ɓangaren kuma a yau laraba har ila yau ake sa ran majalisar dattawan amurka za ta kaɗa ƙuri'a domin tabbatar da sanata jeff session a matsayin sabon attorney general da trump ya zaɓa da yake 'yan jam'iyyar republican ne ke da rinjaye a majalisar suna buƙatar ƙanƙanin rinjaye ne domin tabbatarwa da session mukaminsa a baya session ya fuskanci kakkausar suka daga 'yan jam'iyyar democrat waɗanda suka kalubalanci tarihinsa kan shigar baƙi amurka da kuma kare haƙoƙin bil'adama yan jam'iyyar ta democrat har ila yau sun soki sashin da cewa kusancinsa da trump ya yi yawa wanda hakan suka ce zai iya sawa ya ki bin doka domin ya faranta wa shugaba trump sojojin ƙasar turkiyya sun faɗa a yau laraba cewa dakarun 'yan tawayen siriya tare da taimakon ƙasar turkiyya sun kwace wani waje mai mahimmanci a tsaunukan da ke kewaye da garin da ke hannun 'yan da'ash mai suna albab Ƙungiyar rajin kare hakkin ɗan adam ta Birtaniya da ke da mazauni a Birtaniya wacce take da sa ido kan yaƙin na Siriya ta ce sojojin Turkiya sun haɗa kai da 'yan tawayen Siriya don aiwatar da harin ajiyar talata inda suka kwace yankin wajen yammacin Albab. Garin ya kasance mai matukar muhimmanci a yankin arewacin Siriya wanda yake kara zama waje da ake wato wajen da ake yawan samun tashe-tashen hankula. Dakarun Siriya sun ci gaba da kutse a kai zuwa kudanci tsakanin kilomita uku da rabi zuwa albab a cewar kungiyar mai sa ido yayin da dakarun turkiya da kuma 'yan tawayen suka tunkari yankin ta arewaci su kuwa na dakarun siriya suna kutsa kai ne ta gabashi da kuma yammacin yankin duk waɗannan ƙungiyoyin na yaƙi ne don korar mayakan ƙungiyar ash amma abin da zai faru ga 'yan tawayen idan aka kori 'yan tawayen daga yankin na albab shine abin da babu masaniya a kai ita dai gwamnatin turkiya na yi wa mayakan kurdawa na siriya kallon kawaye ne da jam'iyyar kurdawa ta pkk wacce da ta jima tana kai hare-hare a kudu maso gabashin turkiya ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc cikin tsatsauran matakan tsaro 'yan majalisar dokokin somaliya suna gudanar da zaben shugaban kasa kasar da ta jima tana fama da rikici an fara zaben ne a yinin yau laraba a babban filin tashin jiragen sama na magadishu yayin da ake fuskantar barazanar hare-haren 'yan ta'adda na kungiyar al-shabab an dai samu harin bam waɗanda suka sauka a kusa da filin tashin jiragen a talata da daddare waɗanda suka haddasa fashewa mai ƙaran gaske amma kuma babu rahoton da ya nuna ko an samu jikkata 'yan jaridu da kuma masu saka ido daga kasashen duniya na kallon yayin da 'yan majalisu ke kada ƙuri'arsu a cikin akwatin gilashi da ake ganin cikinsa shugaban ƙasar da ke kan mulki a yanzu hassan sheikh muhammad yana neman komawa kan kujerar mulkin ne da 'yan takara ashirin da ke neman kujerar tasa ciki har da mataimakinsa sheikh sharif sheikh ahmad da kuma tsofaffin firaministoci guda biyu uku daga cikin 'yan takarar sun janye kafin a fara zaben hukumomi a arewacin afghanistan sun ce 'yan tsagerin daesh ko kuma is sun kashe ma'aikatan kwamitin ba da agajin gaggawa na red cross su shida mai magana da yawun gwamnati a yankin jozan reza gofori ya faɗa wa murya amurka a yau laraba cewa wannan hari ya auku ne a gundumar costipa sannan maharan sun tafi da biyu daga cikin ma'aikatan na red cross ya kuma ce ma'aikatan suna kan hanyar su ta kaiwa manoma da iyalansu abincin dabbobi ne a gunduma yayin da tsigerin na da suka far musu a wata rubutacciyar sanarwa da kungiyar ta red cross ta fitar ta ce sun girgiza kuma hankulansu sun tashi sun kuma tabbatar da cewa ma'aikatansu guda shida sun mutu sannan ba a ga biyu a yankin na jozan ba. tuni dai kungiyar ta da ta dauki alhakin kai wannan hari wanda aka kai shi a jiya talata tare da bayyana sunan dan kuna bakin wake a matsayin tajik harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 22 sa'an nan ya jikita hudu a kabul din wani alkali a rasha ya yanke hukunci da ke nuna cewa an samu shugaban 'yan adawa alexei navalny da laifin yin almubazzaranci matakin da watakila ka iya kawo masa cikas a kokarin da yake yi na tsayawa takarar shugabancin kasar da za a yi a shekara mai zuwa kamar yadda kamfanin dillancin labarai na interfax ya bayyana alkalin yankin a birnin kirov ya har yanzu yana karanta hukunci a inda ake sa ran a yinin yau na laraba zai faɗi irin hukuncin da ya kamaci navalny su dai masu shigar da kara sun nemi a yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyar kamfanin dillancin labaran na interfax ya rawaito wani lauyan navalny yana cewa hukuncin zai iya hana shi takarar zaben shugabancin kasar shugaban kasar rasha vladimir putin bai bayyana ko zai sake tsayawa takarar kujerarsa ba navalny ya fito idon duniya ne bayan da ya fallasa almundahanar da ake yi a wasu ma'aikatan gwamnati shine kuma ya jagoranci zanga-zanga a shekarun 2011 da kuma shekara ta 2012 wacce ta haɗe kai wajen ƙalubalanta dawo putin kan karagar mulki. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda malaman makarantun kimiyya da fasaha na ƙasar suka sanar da dakatar da yajin aikin gargaɗin da suka shiga kwanaki bakwai da suka shige. A cikin hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ta wayar tarho jim kaɗan bayan sanar da janye yajin aikin. Shugaban ƙungiyar na ƙasa Usman Yusuf Dutse ya yi ƙarin haske dangane da matsayin ƙungiyar. Da kasa kan yanzu mun dakatar eh, mun kawo ƙarshen sa. Shugaban ba su takarda su shiga aiki kawo ƙarshen yawa. Za mu kira kuma da za mu yi na tsaro na ƙasa gaba da sosai sai mu zai da matsayi ko kuma mu cikin ba hukuma mu ba su dama da alkawarin. to barazanan aka yi muku na cewa in mutum bai je aiki ba bai da albashi kenan za su cire na yawan kwanakin da kuka yi kenan? Eh to wannan ai wanda muka yi riga mai aikin wannan watan kuma shi abin da ya kamata ya gane yajin aiki fa kowa da yancin ya yi yana cikin dokan tsare-tsare na kwata kwadago kuma shi maganin da yake yi shine bai tsaya aikinsa ba tun da ai mun sanar da shi mun sanar da sa ba sau ɗaya ba sau ba sau uku ba ba sau uku ba ko dama a ka'ida shine ka bada sanarwa da akan lokaci kuma da bisani kuma na tuntubi comrade muhammad bala yakubu shugaban kungiyar malamai na kwalejin kimiyya da fasaha na tata da ali da ke bauchi domin karin haske dangane da batun janye yajin aikin gargadin ga abin da ya ce alhamdulillah mun yi yajin aiki na gargadi kamar yadda ba mu yi wani aiki na da ya shafi a attending ɗalibai ko administrative ko academic da muke kiran shi ba kuma har tsawon na waɗannan kwanaki bakwai da muka rana ranar wanda da ta wuce wannan umarni na ku koma bakin aiki ya fito daga ina ne ya fito daga uwar kungiya ta ƙasa kenan ta malamai wannan batu na cewa akan ku koma bakin aiki an samu daidaito ne a tsakaninku da gwamnati muna shiga yajin aiki a wannan ranar a cikin gaggawa wanda yake rike da mukamin shugaban kasa na najeriya a yanzu wato acting president yi directing din ministan ilimi da karamin ministan ilimi da ministan ma'aikatu da sauran kuma wanda yake jagoran bot din da su ne suke lura da duk wasu ayyuka na polytechnic wato MBTE executive secretary na wurin akan su nemi wato wakilcin mu na kungiya na malamai a zo a zauna a ci gaba da tattaunawa akan damuwoyi ko kuma kwarace-kwarace da muka Najeriya kuma sai kasar Ghana inda gwamnatin kasar ta ɗauki matakin daƙile cin hanci da rashawa tsakanin jami'an gwamnati wanda ya kasance irinsa na farko a tarihin kasar. Baba Yakubu Makeri na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaban Ghana Nana Ado Dankwa kufa Ado ya zaɓo wani babban lauya mai zaman kansa wanda ya shahara a sashen shari'ar Ghana mai suna Akuto Amfau a matsayin mai shigar da kara na musamman ga gwamnati. idan wannan aiki ya tabbata shi wannan lauya mai zaman kansa zai aiki ba tare da tsoma bakin wata hukuma ba zai gudanar da bincike tare da shigar da kara kan laifukan yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa karkashin wannan gwamnati ta npp ko shakka babu jama'a na ganin wannan babban lauyan da kima kuma ana kyautata masa zaton zai aiki da gaskiya da adalci kuma ba zai son zuciya ba a wannan aiki da aka bashi a lokacin yakin neman zaben shugaban kasa ne hinana akufa ado ya yi alkawarin yaki da cin hanci da rashawa wanda ya zargi tsohuwar gwamnati da aikatawa kuma hakan na cikin manyan dalilan da ya sa al'umman kasar suka ba shi ragama a zaben ranar bakwai ga watan disamban bara sai dai gudun kada jama'a su zarge shi da farautan jami'ar tsohuwar gwamnatin shugaba akufa ado ya yi alkawarin nada mai shigar da kara mai zaman kansa wanda ba shi da nasaba da gwamnatinsa akan haka na tuntuɓi imrana abubakar mai sharhi akan harkokin yau da kullum ko ya yake ganin wannan matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka a ƙoƙari da yake yi na yaƙi da cin hanci da rashawa. eto eh alhamdulillah kaga wannan wani sabon abu ne da yake kusan wannan karo aka fara gani wato zai aiki tsakani da gaskiya kada watakila kasancewar shi wato ɗan independent wato an ba shi iko kenan ya faɗi gaskiya yadda gaskiya take to kaga wannan zai kau da zarge-zargen da watakila jam'iyyar adawa ko kuma wa'anda ke ba sa ra'ayin gwamnati za su ga nuna gwamnati da cewa kawai dama da gayya suka naɗa shi. To kana ganin wannan abin ah, zai iya yayi maganin irin abubuwa da aka saba gani na sama da faɗi da kuma zagon ƙasa da jami'an gwamnati suke ma dukiyar ƙasa? yana kwarai da gaske in dai wato dama ai haƙin gwamnati ne a hana mutane wato yin zagon ƙasa da kuma sama da faɗi da shauransu to kaga idan ah, aka samu gwamnati tsayayyen gwamnati ko kuma gwamnati mai karfi da za ta yaki wannan abu kaga dukkan gwamnati za su daga baya kaga wannan abu zai tabbata za a samu gwamnati wato ta zo da ta talakawa hidima ba ta zo ne kawai ta cika ajiyunta da kuɗi ba. Na tuntubi Honorable Dantani Kasim tsohon ma'aikaci ne a ƙaramar hukumar Madina Abokobi, kuma ɗan majalisar ƙaramar hukumar ce. Tun kakana budurwa aka soma wannan lamari kan yadda za a yi a magance eh, cin abin nan hanci da rashawa. To amma saboda siyasa ya sa al'umma dama da ke siyasa ciki su zalla ne gobe a ce wani shine shugaba gobe wani shi ke in charge of kaza ya sa maganan bai zuwa ko'ina shi sa cin hanci da rashawan sai zo ya zama wani abu ne da yake kowa na iya yi yadda ya ga dama kuma ba iya ba wani jan kunni da ake yi a yi saboda siyasa shi sa ina gani na na ado danko akufado sabon shugaban kasa da aka zaba lalle lalle wannan shiri ko ku makami da ya ba wannan dattijo ina fata cewa hanya ne da yake zai magance wannan lamari da ke tafiya ke ci mana tuwa a kwarya cin hanci da ba kuma zai soratar da duk waɗanda ke niyyar wannan su bari daga yanzu kuma ya musu magana cewa duk wanda ya san kuɗi zai nemi cikin wannan zamaninsa na gwamnati to me shi ya je wurin wato kasuwanci ko business inda ake kuɗi kenan amma wurin gwamnati sa kai da kai wasa abin da ya same ka kai ka jawo ma kanka shi yasa ina gani wannan yaki da ya suma an suma dai su To haka yake bari mu rufe taskar rahotannin namu a ƙasar Kamaru inda waɗansu fursunoni ke korafin cewa suna fama da matsanancin cinkoso da kuma ƙarancin abinci a waɗansu gidajen yarin ƙasar. wakilin garba awal ya zanta da wani tsohon fursuna da ya shafi shekara da shekaru a gidan yari wanda ya tabbatar da munin wannan lamari kace special mutane goma sha biyu gidan kace militaire mutane 20 inda ake wahala nan kuma mutane talatin da biyar a kowane daki da kowane daki a nan ne habbaran da ma kwana ake yi eh, kowane daki ana kawo abinci langa guda kamar na mutane talatin da biyar wato bokiti ɗaya kenan eh bokiti ɗaya kartier special shi kuma rabin langa da yake daidai mutanen hmm. ake kawa kowa ya auna hmm. to kamar me abincin masara da mai da gishiri shikenan wajen karni sai an cika kamar an yi haka ne don ɗaki da yake mutane 25 hmm. an yi shi na mutane takwas ɗaya na 35 za ka ga gado fa gado hudu ne amma mutane sun fi karfin gado har ƙasa yake kwanciya a ƙarƙashin gado a lissafe kuma yake kai ba adalci sam a nan kuma ake wahala. Sanda Umaru Jibo yana daga cikin masu bawa ministan shari'an kasar shawara ya musanta irin zargin da ake yi wa gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru wajen irin yadda ake yayata cewar suna dakile 'yancin 'yan gidan mazan. Wannan maganganu da ake nan maganganu ne na wanda ba ta da wani amfanin komai. Sabila da nan kasanmu ta Kamaru ƙasa ce wadda ke akwai matsala da yawa a nan kamaru kuma gidan fursuna da ake magana su mutane sun yawa ai gidan fursuna din ana nan ana ta ginawa ana nan ana ta gina su waje-waje sun yan yawa amma ana ta gina kuma akwai wayansu wanda suke daga shashin kasan ka duba kaman kasan bangin nan to da akwai 'yan tawaye da yawa da suke shigowa nan ana kama su kuma ana makara a gidan fursuna saboda haka muna nan muna kokarin ayyuka da yawa wanda za mu yi gidan fursuna wanda za a zuba su da zuba kowa zai samu isasshen waje magana nan ba haka ba ne idan ba a ba su abinci ai da sun mutu suna samun abinci ana kula da lafiyarsu a kowane lokaci akwai daftoti da suke kula da kowane lokaci suna kula da rayuwarsu ma da kuma yadda mutum ya tashi da yadda mutum zai kasance duk ana kula da shi. Na namijin jin ta bakin shugaban kungiyar kwato hakkin bil'adama na kasar Kamaru na yi ta buga wayarsa ba ta shiga Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na asuba ga shirinmu na gaba. Imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum. barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago idan na masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda farfesa yake mana bayanin akan bambancin karatun gida afirka da turai to da yake wannan fili ya karbi bakuncin ɗalibai da dama ko kuma waɗanda suka yi karatu a nan daga digiri na ɗaya zuwa na uku amma sau tare sai ka taras suna kammalawa sai ga sun zaku su koma gida wannan yasa na tambayi farfesa yusuf alhassan shi ko me burge shi ya ci gaba da zama a nan amurka eh to abin da ba boye burgewa ba ne wato kamar na ce maka dama karatun karatu na zo to bayan na gama karatun masters saboda haka da na wawure so malamai na suke ta bani shawara suka ce a su biya kamata yadda kake da wannan kokari da kwazo zan samun maka dama ko kuma zan iya baka scholarship da za ka je kai karatun eh, phd wanda shine na ƙarshe kuma in ka riga ka gama wannan muna ganin ka kammala karatu so kana da you know za ka iya koyarwa ko ina ko da mai eh, eh, take da suna middle school ce ko secondary ko kuma college ce ko university to saboda haka sai ce na amince daga nan gaskiya na samu jihohi kamar guda hudu ko biyar suka bani wannan scholarship to a ciki gaskiya sai na zaɓa na darji duk da ba ɗan amurka ba ina da ni ɗan najeriya ne karatu na zoyi so na zaɓi university da tafi ban sha'awa kuma da take da fannin da nake so na karatu ita ce university of missouri columbia to daga nan da na fara allah da ikonsa na je na kammala to bayan na kammala bincike da na yi na fannin wato sana'a mm. na yi akan wato ƙanana da matsakaita akan abin da ake cewa wato technology idan yanzu ka zo za ka yi aiki a wannan wato a ma'aikata wacce take amfani da na'urori za a jarraba iliminka a ga kana da ilimin sana'a wanda ya dace za ka iya amfani da wannan na'urori to gaskiya ba a taɓa yin bincike kamar wanda na yi ba to wannan allah da ikonsa da na yi na sami wannan bincike nawa ya karɓu kuma har allah da ikonsa wannan nisa aka bani takardar zauna a ƙasar nan don suna ganin cewa wato da iri na masu bincike irin wannan wannan ƙasa za ta ci gaba so kaga daga nan bayan na samu wannan takarda ta zama ɗan ƙasa bayan shekara biyar kuma sai kuma na zama abin da ake cewa citizen gaba ɗaya wanda wato abin nan kamar eh, ɗan ƙasa amurka eh, to to sanin kowa ne cewa shi wannan uh, mukami na farfesa da kake a yanzu nan sautari ko kuma a bakin san shi ba karatun shi ake ba cancanta ne ake duba adadin bincike binciken da kai yi da bincike da a wani lokaci ne a daidai a wacce shekara ce ka samu wannan uh, matsayi na farfesa daga dakta ka koma farfesa na samu a cikin shekara 2008 2008 a lokacin bayan na na yi bincike da yawa akan wannan fanni na ilimin sana'a kuma ganin cewa har ila yau na yi zama wannan abin da kuke outstanding technology teacher of the year a shekara biyar a shekara biyar a jere sannan kuma na zama malami na kasa wanda ya fi cancanta da komai sannan na zo ina koyarwa a lokacin wata ƙaramar a kwaleji da ake cewa Kansas City Kansas Community College nan ma ina yin na yi musu bincike akan yadda ya kamata a koyar da lissafi ga ɗalibai don in ka duba cewa ba a ɗalibai gaba ɗaya na duniya kowa ya tsani lissafi kowa yana tsoronsa ba kuma wai tsanansu kawai don tsana ba a tsoronsa to ni kuma akwai bincike da na yadda ya kamata a koyawa yaro ko da baya son wannan wato fanni na karatu to sha Allah in dai aka bi wannan bincike da na yi zai zama ya zo yana sha'awa kuma na yi amfani da wannan bincike ta haka na koyar da lissafi a lokacin da na koyarwa a cikin Society Kansas Community College to wannan da bincike na baya da na yi da kuma wasu da nake a lokacin suka saka a kirawo ni aka ce mun yaba da bincike da kake yi da ayyukan da kake da kuma yadda kake koyarwa saboda haka Ah, ga tsarinmu ka zo interview zan yi maka daga nan kuma mu ga in ka dace ka samu wannan a ah, matsayi na professor alhamdulillah da na na yi na dace kuma ah, har aka tabbatar min da shi a cikin shekara 2008 wacce jami'a wato akwai kasan da jami'a da kuma mu a nan akwai haila yau a wasu gurare wanda suke ba lallai jami'a ba amma sun haɗa kai da jami'a wanda suke fito da wato karatun fanni-fanni ko na kimiyya ko na sana'a akwai fanni-fanni kamar i support learning foundation mu a nan a kansas state take wanda suke su ne suke kula da kundin karatu na jihohin midwest gaba ɗaya guda goma to wannan iSport Learning Foundation da makaranta ta canza su da Children's Community College suka hadu da na yake da suna academic department da academic na department dina department of science engineering and technology da kuma makarantar gaba daya aka tattauna aka gana dace a bani wannan mutane aka bani to farfesa lokaci ya muna halin nasa bari ka ci gaba da mana bayani a cikin mu na gaba masu ware a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu farfesa yusuf alhassan da solomon abu da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To a gaida ladan ga kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙan mu ta farko ta fito ne daga Umar Alassan Kamaru. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ina son ku isan man saƙon addu'a ta zuwa ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari bisa ga rashin lafiya da yake fama da ita, kuma Allah ya dawo da shi gida lafiya a sun mu'amun. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Hakika idan muka duba yadda lamara ke ƙara kankama da komawa kamar yadda suke a da a yankin arewa maso gabashin mu Najeriya, to babu abin da zamu ce sai allah san barka. To amma abin bakin ciki shine yadda aka samu wasu 'yan mata wai an ba su naira 200 biyu su tada bam su kashe mutane. Hakika gwamnati sai kin tashi tsaye wajen samawa matasa aikin yi. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta da Husaina Lawal Kankarar jihar Katsina. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi matakin da jami'ar Legas ta ɗauka na hana ɗalibai sanya tufafin da ke fidda tsaraici yayi daidai domin ita makaranta wajen koyon tarbiyya ne da zaman duniya sako daga Nasiru Kainuwa haɗeja Sai kuma wasiƙa mai cewa hakika matakin da kamfanin Twitter ya ɗauka na haramta yi wa al'umma ɓatanci a shafin su ba ƙaramin abin farin ciki ba ne. Da fatan sauran kamfanonin sada zumunci na zamani za su yi koyi da su wajen haramta ɓatanci. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Filato. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa Salam VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu miƙa kokenmu ga hukumomin Federal Polytechnic ƙaura akan rashin biyan masu gari da share-share albashinsu na watanni biyar. wanda ya sa waɗansu ƙananan ma'aikatan suke cikin mawuyacin hali. Muna fatan hukumomin makarantar za su shawo kan wannan matsalar don 'yanto waɗannan bayan Allah. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai da tashar Bagu Gusau da Abdullahi mai kemis Gusau. Daga nan kuma sai wasiƙa ta ƙarshe mai cewa to 'yan majalisar dokokin ƙasar Somaliya yanzu dai shawara ta rage ga mai shiga rijiya. Ya kamata ku duba cancanta da sanin ya kamata wajen zaɓawa al'umma ku shugaban da zai iya cire maku kitse daga wuta musamman wanda zai ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen ayyukan 'yan ƙungiyar Alshabab. Sako daga mutawakil Gambo ɗalibi a kwalejin Gomel. Maryam Dauda da kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Idan muka dawo a mu na ƙarshe yau, za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda kuke gani za a shawo kan rashin jituwa tsakanin Fulani da kuma manoma. Yanzu dai ga Nazir da tushen muhimman kanin labarai. kwamiti mai dauke da alkalai uku a kotun ɗaukaka kara ta amurka da ke shiya ta tara na shirin yanke hukunci kan koya amince da hukuncin da wata karamar kotu ta bayar na jingine umarnin shugaba donald trump na hana shigar 'yan wasu kasashe bakwai cikin kasar ko kuma yi watsi da hukuncin a cikin mambobin kwamitin alkalan akwai ɗaya mai sassaucin ra'ayin mazan jiya da tsohon shugaban republican ya naɗa a baya da kuma mambobi biyu masu sassaucin ra'ayi da tsofaffin shugabannin jam'iyyar democrat suka naɗa a baya sojojin ƙasar turkiyya sun faɗa a yau laraba cewa dakarun 'yan tawayen siriya tare da taimakon ƙasar turkiyya sun kwace wani waje mai muhimmanci a tsaunukan da ke kewaye da garin da ke hannun 'yan da'ish mai suna albab To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Reverend Sunday Jaji wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya. Sai kuma kanan ramfan wadda ita ma mai gidanta ya rasu jiya Abuja. Allah ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin nazir da sa'ida da fasil da fasco da ke ɗakin watsa shirye-shiryen nan alheri ke muku fatan alheri sai kuma da yamma idan allah ubangiji ya nuna mana